a ci gaban karatunmu na littafin alƙawa'idul musla fi sifatin lahi wa asma'il husna na muhammadin salihin al'ufaimin ko ifaimin allah ya ji kansu da rahama shafi na tare na cewa alƙa'idatu salisa ƙa'ida ta uku da take da alaƙa da sunayen allah maɗaukaki sai ke cewa asma'ullahi ta'ala sunayen Allah maɗaukaki in dallat ala wasfin in suka yi nuni a kan wata sifa muta'addin sifar da take bayuwa ga shafar wani salasa ta Umar, to tana kunsar abubuwa uku ahaduha abu na farko subutu zalika lismi lillahi azza wa jal tabbatarwa da Allah wannan suna الثاني نبي ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل tabbatar wa da Allah siffar da wannan suna da Allah maɗaukaki ya tabbatar sifar da sunan yake ɗauke da ita A الثالث na uku ثبوت حكمها tabbatuwar hukuncin da sunan ya kunsa wa muqtabaha da abin da yake bayuwa zuwa gare shi ko ya hukunta Wani ولذا استدل أهل العلم على سقوط haddi, wanda ya sa malamai suka kafa hujja a kan sarayar yin haddi horo na musamman a kan saɓo an ƙutsa'i tsariƙi a game da waɗanda suke datse hanya su fashi bittaubata da cewar ta dalilin tuba ba za a yi musu haddi ba me ya dogarin ku ko malamai suka ce jini malam ce istadallu ala zalika sun kafa hujja game da haka bi ƙaule ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki illal na tabu sai dai waɗanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim kafin ku kai ga cin musu kafin ku sami ikon kama su fa'lamu ku sani anna ghafurur rahim hakika Allah mai yawan gafara ne ga zalban bayinsa rahimu mai yawan jin kai ne ga bayinsa ita wannan ayar ke cikin suratul ma'ida kafin ta Allah yana cewa inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah haƙiƙa sakamakon waɗanda suke yaƙa Allah wa rasulau da manzansa wa yas'awna fil ardi fasada kuma suke kaiwa da kawa a ban ƙasa don hafkar da barna su da yan fashi din Allah ya ce an yuqattalu in an kama su aka kashe aw yusallabu ko kuma a gicce su a ɗaure su a jikin wato wani maɗauri hannayensu gefe da gefe da ƙafafunsu a bari da hana da iska da yunwa su kashe su aw tuqatta aydihim ko kuma a yayyanke musu hannuwa wa arjulum da kafafuwansu min khilafin tasalan sabawa in an yanke hannun dama to sai yanke kafa hanku kuma aw yunfaw min al-ard ko a kore su daga gari to shine sai Allah ya ce zalika ko lahum khizyun fi dunya hakan da aka musu da an yi musu ne dan ya zama wato wulakanci da kaskantawa a nan duniya tozarta a gare su a nan duniya walahum fil akhirati azabun azim a lahira kuma Allah ya tanda musu azaba mai girma ka ga faɗi hukuncin abin da ake yi wa ɗan fashi kisa gicciyewa yanke hannu ta saba da kafafuwa kore su daga gari amma a ci gaba sai Allah ce illal ladina tabu sai da wanda suka tuba daga abin da suke in da sun yi yanzu sun daina min qabli an taqdiru alaihi sun tuba kafin